bari ka ji gata gabin bas don mutane su gane kallon da wahabiya suke wa annabi kallo ne na raini na rashin mutunci abin bas a duba hassa wannan maganan kullum muna karanta musu in sharri ne su je su duba su ce in babu har muryansa in suna so akwai za a danna musu an tambayi bin bas ga abin da aka tambaye shi aka ce shin an halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske da Allah muna son mu mukarana ne hmm. ana jalin Afirka wanda ya gaya wa manzon Allah wannan magana ya gaya wa iyayen annabi wannan magana da ɗan shi'an da ya zagi sahabban annabi ko matan annabi dukkansu shin akwai bambanci a cikin cewar kasantuwansu fasikai ne ga abin da aka tambayi bimbas. aka ce wa bimbas shin an halicci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga haske To ‘yan uwa bar ku ji amsan da ya bayar wanda mun sha karantawa wanda wanda abin da zai ba ku mamaki shine waɗannan mutane inda suna tsoron Allah da ya kamata su bar musulmai su zauna lafiya ga abin da Bimba zai ke cewa. Ya ce aljawabu ga amsa, amma ma ya kulun nasu abin da mutane suke faɗa min annahu kulika minan nuri cewa an halicci annabi daga haske haza kulluhu la asula lahu ya ce wannan gaba ɗaya bai da asali annabi ba daga haske aka haife shi ba kaunuhu kulika minan nuri ya ce awwalu ma kulika nuru muhammadin cewan a wai hadisi da ake rawaitowa farkon abin da aka halitta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadihi akhbarun mawdu'a la asla laha waɗannan labarai ne kirkirarru na ƙarya waɗanda ba su da asali la asasa laha anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su da tushe daga Manzala, Allah sallallahu alaihi wasallam bal hiya mawdu'a wa makzuba labarai ne da aka kirkire su na ƙarya aka jingina wa Manzala, sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika qawluhu haka fadin mai fadi kulika minan nuri cewa an halicci annabi sallallahu alaihi wasallam daga haske la asla lahu ba bai da asali Manzala ba ya aka haife shi ban jibin bas sai ya ce bal barima. kulika an halicci annabi ne min ma'in mahinin daga ƙazantaccen ruwa daga ruwa ne datti daga nan ya ce a uzbillah la ya ce bal kulika min ma'in mahinin an halicci wani daga ƙazantaccen ruwa haka ya faɗa da wanda ya ce ya kira sunan annabi ya ce an halicce shi daga ƙazantaccen ruwa da wanda ya taba sahabbai waye ya fi tsi waye tsinanne number one a cikin su ba wanda ya taba manzo Allah ba haka ne to me yasa inda gaske ne basu fito sun yaƙi wannan daudan da take cikin gidansu ba suke zuwa suke kaiwa wani hari me yasa da wani dalili bari ma ka ji abin mamaki sai ya ce misalama kulikan nasu al'akaruna kamar yadda aka halicci sauran mutane yanda aka halicci sauran mutane aka aka halicce shi daga ƙazantaccen ruwa uzubillahi ya ce kulika an halicce shi min ma'i abdullahi bin abdul an halicci wani ne daga maniyin babansa sai ya kira sunan mahaifin manzo Allah na minash na wajen wa min ma'i amina ummihi an halicce shi daga maniyin mahaifiyarsa wanci aka bai gaya wa annabi walam yukhlaq minan nuri ba da gaskiya ka halicce shi ba dan Allah duk zagin da yan shi'a suke yi wa sabai duniya ta kai wannan a bai kai wannan ta kai wannan muni mm. to wannan tana nan a cikin gidan wahabiya suka ɓoye saboda munafurci da nunkufunci irin nasu suka ɓoye mai zagin iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai an raina hankalin musulmai an mai da musulmai ba su hankali in za ka fito ka yi wa'azi akan zagi da 'yan shi'a suke yi wasu 'yan shi'a da suke yi wa sahabbai fito kai wa'azi am wannan maqbul ba ma tare da mai zagin sahabban annabi da iyalan manzan Allah fasiki ne zindiki ne duk mai zagin sahabban annabi mai zagin iyalan annabi zindiki ne fasiki ne ba ma tare da shi musamman in yana taba a shekhani manyan shehudan nan guda biyu saiduna abubakar da saiduna umaru radiyallahu anhum yana taɓa matan annabi irin sai da tuna Aisha ummul muminina da irin sai da tuna Hafsa ummul muminina me taɓa su zindiki ne fasiki ne ba ma tare da shi amma wai shi kuma mai zagin annabi da zagin iyayen annabi shi kuma mai matsayinsa da da aka zo yin wa'azin yanda aka fitar da waɗancan masu zagin sahabbai min babi aula a fitar da masu zagin iyayen annabi a nan a nan cikin littafin nan ga ibnu taymiya ba shi iktida'u siratul mustaqim gashi gashi wannan littafin ibnu taymiya da ya tashi abin da zai baka mamaki ibnu taymiya da ya tashi yana magana akan shin za a iya ziyartan kaburburan kafirai zaka iya zuwa ka ziyarci makabartan kafirai ibnu taymiya da ya tashi ba da hujja da cewa za a iya ziyaran kabarin kafirai sai ya kawo kabarin mahaifiyar manzon Allah a wajen a wajen sa kafira ce a'udhu billahi ya zan billahi a wajensa iyayen annabi kafirai ne su yan shi'an da suke cewa suna zagin sahabbai ai su ma suna da marubiya cikin su rawaitowa suke ba wai suna faɗa haka kawai bane sukan ce hadisai ne to kai ma gashi a gidanka an samu wasu hadisai da su tatsuniyoyi da sunan hadisai an kawo sun kafurta iyayen annabi kuma waɗanda wannan hadisan sun ci karo da alkur'ani gau alkur'ani ya ƙaryata su an kafirta iyayen manzon Allah amma malaman ku suna nan suna ta dandana kuma duk cikin malamai magabata babu wani wanda almajiransa suke wanda suka yadda da maganan ba wanda yake da almajiran da suke maimaitawa cewa iyayen annabi suna wani kuri ba aljanna ba sai almajiran ibnu taymiya da wani dalili gashi ibnu taymiya abin da yake faɗa a shafi na 277 yake cewa wa ziyaratul qubur ja'idatun fil jumla ziyaran makabarta makabartu ya halatta a dunkule hatta kuburil kuffa, har kaburburan kafirai ya halatta mutum ya ziyarta fa inna fi sahihi muslim an abi huraira domin an samu a cikin sahihi muslim daga abi huraira kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wai kanwan ƙarya wallahi ƙarya ne annabi bai faɗi wannan ba ƙarya ne annabi bai faɗi wannan ba wai ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dalli na nemi izinin ubangiji na in nema wa mahaifiyata gafara amma bai min izini ba wasu azantu an azura kabara hafa a azina sai na nemi izininsa in ziyarci kabarin mahaifiyana sai ya min izini wafihi a cikin sayi muslim ɗin aidan kala ya ce zaran nabi sallallahu alaihi wasallam kabar ummihi manzo Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyansa fa abu abuka man ku." annabi ya fashe da kuka ya sa waɗanda suke kewaye da shi ma kuka faƙala sai ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira laha na nemi izinin ubangiji na in nemi gafara wa mahaifiya na falan ya zalli bai mun izini ba wasu azantu fi an zura kabara hafa azinali na nemi izinin in ziyarci kabarinta sai ya min izini fa zurul qubura fa inna tudhakkirul maut ku ziyarci kaburbura domin suna tunatar da mutum mutuwa waɗannan hadisan fadiya akan mahaifiyar mu zallan hadisi ƙararra ya ci karo da alqur'ani Ƙararra yana ƙaryata alqur'ani amma aka rufe ido ana tai mahaifiyan annabi wuta da ta yi me ta bauta wa gunki a ina ka gani yaushe ta saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ka gani hmm. annabin da aka yazo yana shekara arba'in aka fara bashi sako ita kuma ta rabu da shi yana dan shekara shida sai yana tsakaninta da risalar manzon Allah shekara talatin da hudu tsakaninta da sakon annabi yaushe ta ga annabin annaba ta ga risala annabar annabi ya kira ta take ta karba Allah kuma yana faɗa cikin Alƙur'ani wa ma kunna mu'azzibina ta na ba'asa rasula ba ma aiko ba ma azabtar da mutane sai mun turo mushi manzo a gaya mana wani annabi ne Allah ya turo iyayen manzon Allah su ga iska. ba sai dai kaga wasu suna kauce kauce a sun samu addinin annabi Ibrahim kamar yadda bin Baz ya faɗa injuwa injuwa makaryatan banza makaryatan gobe makiya Allah makiya annabi makiya gaskiya makiya Allah makiya annabi makiya gaskiya ka fito ka ce irin waɗannan da wannan hadisi wallahi tallahi da in yi imani da wannan wallahi gwanda in yi imani da bible wannan hadisin yi imani kuma yanzu shi kenan dan Allah a hankali kai ka ce wa dan shi'a sai ya zama na kake cewa ya amfani da hankali ta yaya za a yi a zo a ce annabin da matarsa ba yin kirki bane a faɗansu sahabbansa ba mutanen kirki ba ne a faɗansu yadda suke faɗa ta yaya za a yi mutum ya shiga wannan addinin to dan Allah idan ban shiga wannan ba to sai da mana kai kuma aka zo aka kama ka kana cewa iyayensa kuma ba mutanen kirki bane kafirai kaga anan kin akwai wanda ba musulmi ba zai ce ma a ah, wanda bai iya sa iyayensa aljanna bane zan bi shi ya sa na aljanna zai zai ma wannan tambayar yanzu wato ya cancanta da kai da babarka da babanka da ƴan uwanka da ƴaƴanka duk za ku shiga aljanna wanda ya zo muku da aljannan za ku shiga aljannan ta sanadiyarsa shine sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzo Allah sai ya bar tuna amina da sayyiduna abdullahi su kuma suna nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa samar musu da aljanna in ban da wahabiyawa ina tunanin ku yake to amma yanzu tun da wannan yana magana da sahabbai